بسم الله الرحمن الرحيم القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مفتنا عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على أسمائك الحسنى كالكلمة اللهم نروحك بأسمائك الحسنى كلمة تتجوز من يقوم kada ka ba su ilimin jayayya ilimin da za su yi ta hada da ruwayen saboda ramar ta Allah ka ba su ilimin na kwarai wa'inda ka ba ilimin jayayya kuma ka shirya ka haba su da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye Allah ka gafarta mana Allah ka rika mana su ka wake mana su ka kare mana Allah ka sa musu albarka ka sa musu umarni abin ka sa biyan mu maza da mata su zama ni'ima ka gare mu su zama rahama ka gare mu su zama alheri gare mu nan duniya da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka yaje mana wannan shi ya sa mu ga duniyari muna roƙon ka Allah ka kara musu lafiya ka kara musu zaman lafiya Allah ka kara musu arziki ka kara musu wadata Allah ka shirya su ka shirya biyan ka shirya matayen ka shirya zuriya Allah ka kare ko ina suka yi ta kai masu arzikin ya lahiya da masu arzikin dawowa lahiya ka kara masu arziki ka sa masu albarka da abin da ka ba su Allah ka kyautace alƙida su da imanin su ka sa aljanna masu wanda suka gayyace mu a wajen wannan dukkan waɗanda a wadanda da aka gayyace mu a ƙarshen su Allah ya sa musu albarka kawa da lahiya da zaman lahiya kawa da zuriya ɗaya ba ka sa aure ya zama sanadi ya samu ramarsa kuma ka ba da haƙuri ga waɗanda ake auren da waɗanda suka yi auren da su da ruwayensu gaba ɗaya Allah ya ba su haƙuri su zama da su lahiya muna roƙonka wannan gari namu da kauyuka da Allah ta lafiya da zama lafiya Allah arewacin ƙasar da samu Allah ta ƙara mana lafiya da zama lafiya Allah ƙasar da samu tarayyar Najeriya da fa'in Allah ta ƙara mana lafiya da zama lafiya Allah ta kusa da fitina ta kusa da tashi hankali ta kusa da tsoro da kuka da rikita don daraja suna yanka da sifofin ka maɗaukaka Allah ka taimaki musulunci ka taimaki musulmai ko ina Allah ka gafarta mana Allah ka yaje mana Allah ka yi mana jagora Allah ka jefe ta maka hanyarka yadda kake tsara ma wannan bajiri da yadda wannan bajiri Allah ka soke ya mana ka gama ayyukan mu da karba ka taimake mu kada mu yi aikin banza Allah ka haɗa mu cikin aljanna haka درد سنايين da التحرقات الله كثير رب الشيطان لكم وأن عليك نار الله كثاري مدد daga son zuciyar mu ba mu ka san mu a cikin waɗannan ayyuka na Allah saboda rahmatka Allah ta ashe ayyukan ka Allah ta ashe maganganun ka Allah ta ashe niyoyi da manufofi da aƙidun Allah ta kare mu daga aikin banza Allah ka kare mu daga aikin إنك على ما أنزلناك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ما علمنا ما نعلم باين عشركما ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنزل عليه حتى يزيد الخبيث من الطيب وما كان الله ليدلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم Allah subhanahu wa ta'ala yake ma kana Allah Allah ba da kasance ba da ya zara mun ne yana kana mu wannan alama a cikin alayhi ga da kuke duka gare ba tare da jarrabawa saboda haka jama'a allah alkawari na gare shi duk mutanen da ana nashi sai ya jarraba wanda ya yi haƙuri wanda bai yi ba da wani shi amma in allah na son mutum yana so ya jarraba shi kuma yana son ya ci jarrabawa to ga ibada ya ta'aza shi da allah zai jarraba mu ne zamanin annabi صلى الله عليه وسلم في أمر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن كنت إيماني استعينوا بالصبر فمن يتقوك على أيام don kuna neman wani abu kuma na taimako ga allah ku yi hankali ku ba gaggawa a ga an nemi na zaɗe wa ajiyarfin na shirka wato bin abubuwa da hankali tare da jirgin wato daga allah ne umarni ne amma gaggawa mutum ya tashi yana gaggawa wannan daga shi na sarki saboda haka ita ino da saboda ku nemi taimako ga allah da yan hankali ku yi hankali ga duk abubuwan da kuka samu kwasuri waɗanda kuka so ba ku zo ba waɗanda ba ku so sun same ku waɗannan duk ku yi hankuri da ya sannan ku yi hankuri ku yi abin da an ka saku ku yi hankuri ku bar abin da aka ce ku bari sannan wasu salata kuma ku rike sallah da kyau duk wanda ya rike sallah da kyau da izinin allah sallah za ta taimaka mai duk wata jarrabawa da allah ya mai in allah ya so sai ya ci jarrabawa idan mutum ya rike sallah da kyau sallan farilla da ta nafila ya yi sallolin farilla ya yi nafila in allah ya so ko kuɗi gare sun ka ƙare sai sun dawo ko kuɗi gare sun ka ƙare sai sun dawo ko sarauta gare ta kuce sai ta dawo ko wani ɗaukaka gare shi ta kuce sai ta dawo ko wani daraja gare shi ta kuce sai ta dawo ko wata matsala da ya samu sai ta dawo ko mata ya kaso sai ya same ta ko hita ta yi sai Allah ya ba shi wata koya da da in dai mutum ya tsara sallah wata yi bin billahi wa tsara bi tsaraki wata yi da sabr in nan ba a lalle Allah ma asabi ne yana tare da masu hankali da taimako ne da girmamawa ne da darajar tawa ne da kariya sai da tsaro ne ma asabi ne yana tare da bayan Allah ba ka sa mu cikin masu hankali ya amin ولا تكونوا ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل ولكن لا تشعرون الله yana gaya mu ne bayan ya ce su nemi taimako da yan haƙuri da tsare sallah ya ce kulu mu nan ku da duk wanda mutuwa ta samu fi sabilillah wajen jihadi wato ya an ce sabilillah jihadi sabilillah ne amma ba shi dai a sabilillah ba duk aikin da Allah ya ce a yi in dai Allah ya ce a yi sabilillah ai kun gadon shi ne da kafai sun kace suna zaune bakin garka a nan sallallahu alaihi wa sallam sai wani yaro ya biyo sai ya yi ma annabi sallama da ya kai da annabi sai ya wuce yaro ya mai kai sai suka ce da a ce wannan sauki ya tashi da sabuwar fata ya tashi wurin jihadi zai na su sabilin da sai a annabi ya ce ai in ya hita don ya nema abinci ga uwaye ne shi a kai ni kabirai ba wa bi sabilin da don aishin allah ne ya ce ai in dai ya hito ne don nema abinci ga uwaye ne ko ni guda ne ai bi sabilin da in ya hita don nema abinci ya kare kai ne daga walakanta ya nemo abin da ka isa ta ya yi sana'a ko ya yi aiki ya samu abin da ka isa ta ya kare mutunci ne ba hotun sabidana idan ya haita don ya nemi abinci ya kare mutuncin biya na yan ƙanana ba huwa fi sabidana sai dai in ya haita don riya don alfahari ba huwa fi sabidana kun ga annabi ya tabbatar duk wani aiki na Allah idan mutum ya fita dan Allah ga wannan aiki na Allah ba wa shirka in dai aikin Allah mutum ya fita kuma saboda Allah ya fita ba wa shirka saboda haka wanda duniyar mutu wajen aikin Allah kada ku yi mutum mutuwa ce ta banza ko mutuwa ce ta kowa kamar misali yanzu mutum ya fita zai na kin kasuwa kuma kasuwanci tsakani da Allah ya kai babu yaudara sai mutuwa ta same ko haɗarin mota ko wata wani gidani ko wata suna da ya mutu ya yi shahada don aikin da Allah ya sa shi na yi da ya yi shahada idan ya fita zai na kano don ya kai kaya ya kai zuwa ko don ya yi aiki a alheri ya yi dako a ada mai kaya a bashi kuɗi zai na kano ya samu haɗari ko ya mutu ta wa wabi saboda haka duk aikin Allah in dai aikin Allah ku tsarkake in dai Allah ya ce a yi aiki to ku tsarkake niyoyin ku tsarkake manuhohin ku in za kuna wannan aiki wanda duk mutuwa ta same shi a wajen wannan aiki ya yi sha'a saboda haka wala ta kudu da manyan kwata da bi sabi da a wata ban a yawo a suna da rayuwa walakin la ta tsoro sai dai ba ku وانا كمشي هنا yana ce ga jaraba sai ya ce wannan nan da من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصادرين كان كما الله يأتي ولا انكم بل لن نجربه بشيء من الخوف wani abu na su kun gani ku diba wata hikima ta Allah muna arewa mana sallah mana azumi mana zakka mana hajji mana karantar da yara ƙanana da manya mana wa'azi mana musuluntar da ka'ire suna shigowa musulunci amma duk da haka na kun sai Allah ya ce bai mu bishe ina hawa yanzu ya aka ce ma ga larura ta kama ka zuwa kan yanzu ba ka shiga mota ko an kawo ta ka saboda an jarraba mu da shekin, muna hauka amma ga wasu wurare can sai ka kina ya gida ɗari ba ka samun mai yama allah ko da aka a guda amma allah ya da su suna can su yi da lahiya su lahiya wannan wata hikima ce ta allah ya yi wa musulmi alkawari sai ya jarraba musulmi ku yi hankali da jarabawa da Allah ya yi ku mai da al'amari gare ku yi bauta gare shi ku yi bauta inda kuka gane yi a yi kokari a gyara a rika yi ibada dare da rana a kada zumunta a biya bashi a baccin amana a bazzalin a bayyawa dara dukiyar kowa ka a sa ka yi kokari ka mai zuwa mai abidai kamar wadda kun ka yi alkawari to abinda aka fi kenan za ka ci jarabawa da izinin Allah wala na wannakum bi shay'in min al-khawfi wani jui da kuma yunwa Allah ya buga mu jarraba ku da wani abu mai yawa jama'a ku bibi abin na rayuwa ku dibi inda an kai su yadda buhun masara ya ku dibe shi yadda ya fiye idan abin da mutum wanda ka zuwa gona ya yi ka haji ya sayar ya yi waka haki ya zo gari ya kasa shi uku ko hudu a sai zuwa mai ya sai masara mai isatai ya ba da kayan cefane ya sai gero mai isatai wanda za a yi kuru shi gobe yanzu in ya yi waka haki uku ba su sai wani ba ka haki guda ya kasa hudu ba ko kai uku ya yi wayan kasa su goma sha biyu ba su sai wani abubuwa kun ga dole ya ji wa in ba wata hanya ya samu wadda ta ƙara taimaka mai ga hakin da ya yi saboda haka Allah ya ce za mu jarraba ku da wani abu na yau amma fa duk da haka ko kuma maza ku ji tsoron Allah kowa abin da ya samu ka bacci abinci garka ka basha abin sha garka rake ƙosai dankali kihi nama duk ka basta yin waɗanda sai ka tabbatar da ka sai abin da za a ci ko mai gyaɗa ta biyu kakka yadda ka sai gyaɗa na sai ka tabbatar da ka haɗa abincin iyali ka tuna amana shi allah ya ba annabi ya ce ka fa bil mar'i isma an yi habisa man ya an yi habisa uta man ya ku ya isa ya zan babban zunubi ga mutum ya rike abincin iya da mata waɗanda ya tafi yawa ya ƙi ba su ya dawo garka ya sai ya sai bai zama kahiri ba saura ka na alkabira wanda ka tahowa garka shi sai shinkawa dai ya sai abinci ne ya ban mata ce da tsaya ne da wahala bai zama kahiri ba saura ka saura kaɗan ya zama kahiri don alkabira wannan zungi alkabira saboda haka maza ku bayyana haka ku bayyana hakan ku sani cewa ba matanku abinci ibada ce ba matanku abinci ibada ce ba ɗiyanku abinci ibada ce a cikin wani hadisi annabi ya ce duk wanda ya ɗauki lalurar iya mata guda biyu ko ƙannai mata guda biyu ko yannai mata guda biyu ya fara ambata uku an ka ce mai ko biyu ya ce ko biyu to duk wanda ya dauke lalurar ya tsare su da kyau yana ba su abinci kunna lahu hijabar min an-nar sun zama kariya gare da ba zai shiga wuta ba abada ga aljanna cikin gida jama'a ka taho bakin garka ka koma cikin duhu wani abu da aka yi shiyoyin ga namu sai mutum ya koma cikin duhu sai ka ga mai nama ya aje bakin duhu mutane na nan cikin duhu yanko min na kaza wannan ce amana ta ka ba ganin ka shige duhu ba a ganin ka Allah na nan na ganin ka Allah yana nan yana ganin ka dukkan ga mai nama bakin duhu ji ba ya da hitila cikin duhun suna nan ko ka ga mai kihi bakin duhu ya da hitila cikin duhun suna nan ba ni na kaza nawa kashi ni komin guda ya mika mata kuɗi ya laƙumi kuma a mi komai wani ya laku ya kashe ɗan abin da inda ya tanadai abin da ya ishe su to jama'a ku ji tsoron Allah ku bagane ku bagganin a wani matan ku kun yi ƙarhin su Allah ya yi ƙarhin ku shi Allah ya yi ƙarhin ku shi ku ga 'yan mata nan sai ka gan suna ta watan gariya su faɗa nan su faɗa nan 'yan mata waɗanga masu da ɗan maza wani lokaci dullahin ubansu don bai ba su abinci ba yunwa ta kai musu ko'ina saboda haka sun ta wajen nema abinci to ku ji tsoron allah ya ku uwaye wanda ya tambayi iya ci da mata kashe aure ta haihuwa ta kai wanda ya tambayi iya ci zuwa kashe aure kai zaman ka gwabro ya haika ya aure mutuwa ɗaya kake mutane na lullubewa ko da suka kaɗa ka suna lullube ka da ƙasa ana banta maka wuta ko da suka wuce kana cikin wuta saboda zaluncin ɗiyanka da zaluncin mata saboda haka wala nan da wani kuma shi mina tsawon wani du'i wa na ƙasa mina amwani kuma za mu jarraba ko da wani abu na ƙasa mina amwani masu kuɗi ana samun canji lokuta na canzawa sai ka ga mutum mai kuɗi ya koma babu kuɗi wani ma ba babu kuɗi ne ba babu kuɗin kuma har da bashi aka fi bakin ciki sai ya kai mai ko'ina to ku yi hankuri jarrabawa ce daga Allah ku yi hankuri jarrabawa ce daga Allah subhanahu wata'ala wannan jarrabawa ku yi hankuri ku ci jarrabawa ya kuma su kuɗin da Allah ya jarraba da ƙarewar dukiyar ku bar kaskantar da kanku kuna samu ana magana kuna ta kamto ta kuna ta baro ta tsakaninku da Allah ba hon kuɗi dai an ni'ima ba in yanzu ya rike kafan nan kana gane ba kuɗi dai an ni'ima ba da ya kaɗo ma wani ciwo kana gane ba kuɗi dai an ni'ima ba akwai wani mugu abu da haka jin yara matasa garin da suna yi Allah kuɗi ko mutuwa kai hankali ka ko sa abin da an mutuwa ka ko san mutuwa ka ce wai ko mutuwa ku bacewa haka ne ya ku matasa ku ce Allah kuɗi da lahiya kakku mai izini kuɗi da lahiya da imani kakku mai izini yana iya baka lahiya ya baka kuɗi ya baka imani kuma saboda ka kada ku mai izini Allah subhanahu wata'ala shi ya jarraba ku kuma in kun yi hankuri za ku ta jarraba wa na kasa mina amwali wal anfus da yawan mutuwa kuma ku dibe mu ku gani yawan mutuwar da aka yi kai ka taba maganin lokacin da an kai mutuwa irin yanzu kullum ga sanan mutuwa aka kai kullum mutuwa aka kai kamar allura kullum mutuwa aka kai to wannan duk jarrabawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa naqas min amwali wal anfusi was samarat da rage wa iyan ita matsalolin noma kamar yanzu bana kun ga da an kai noman shinkawa wani manomi na gaya mini gonar da ya ka buhu 120 ya yi buhu shida ya ce kuma duk abin da ya duk takin da ya ansa ba shi ya fiye shi shibka ta yi liba-liba ya ce kuma wallahi shi ya samu ya ce buhu na ya samu don akwai wani wanda ka yi he da nashi bai yi buhu hudu haka kawai shekawa lafiya da take Allah ya hana masa ya wata marati don ke yin itace wato abin kayan noma da karfi Allah ya ciwo wa bashirin sabiri ka yi bishara da mutane masu to ita wannan jarabawa annabi ya ce idza ahabba Allahu qauman ibtalahu in Allah yana son mutane da su saboda haka idan kake kana gudanar da abubuwan da kake yi allah ya kare ka bai jarraba ka ba to allah bai so afa abin afa amina ahlul qura an yati yawan ba'atuna afa amina ahlul qura an yati yawan ba'atuna bayatan wa hum naimun awa amina ahalul qura فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون أفا من أهل القراش متعنا الكي صعب الشيء أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون azaban mu ba za ta zo musu da tafiya da suna kwana ba kakka aminci bari kwana sai sahi kakka aminci bari kwantawa sai da sahi in ka kwanta lokacin da ka ji gobe ka tashi ki buta kada a sawakin ka in ka yi gobe ke alwala in na fi da raka a ji kaka iyawa ka yi ka roƙi allah gafara ka roƙi alherin da ka tafi ka koma ka kwanta idan kana iya yin ne da haka ko nawa kaka iyawa ka yi wanda ya yi biyu ya yi wanda bai yi ba wanda ya yi hudu ya yi wanda ya yi biyu wanda ya yi shidda ya yi wanda ya yi hudu haka nan na har zuwa sama ka diba abin da kaka so biya Allah ka yi aiki na za ka yi kuma in ka yi dan Allah Allah akwai abin da zai baka to dibi abin da kaka son ya baka ka yi gurgurdon wanda kaka son ya baka da yawa kaka aminci mutane da yawa sun shiga kwana da dare da saye ba a sahi da suna saboda haka yake afa amina ahalu qura shi mutane alƙali sun amince an yi a cewa ba a suna bayatan azaban mata zo musu da daddare suna kwana wa ne cikin dare wa ne suna kwana au amina ahalul qura ko ko mutanen alƙaryu sun amince an ya ta yan ba sana duha azaban mata zo musu da hasi wurin yar abu suna wargi kakkazan da rana mai yawan shagala da wargi azabar Allah da yawa wasu da rana suna wargi azabar Allah ta da yawa wasu daddare suna kwana ta iske da daddare kakai kwana duka da ninka da rana kuma kaka shigantar da lokacinka da wani kawai don duk wani aiki da kakai na kasuwanci da na noma dukkan sa matsayin kamar wani na ɗan ba a tsara addini ne ba abu aminu makarar lashin ko sun amince ma dubara allah abinda amma yake ce allah mutum ya zama yana ta sabo kuma yana samun abin da ya kaso mutum kaga baka tsaya ga hanya kagga kana samun abin da ka kaso Allah bai so Allah bai so kagga kana saba ma hanya sai kuma yana baka abin da ka kaso wani kamu ya kasa ya yi maka wanda ko ke ka sai ya ga tausa afa aminu makarallah wala ya amanu makarallahi ba masu amincewa makirta Allah sai mutane masu wasa saboda haka kada ka amince ka rike ibada da kyawu wanda duk kaga yana sabuwa Allah ya kyale shi to ne abai don haka idza ahabba Allahu qauman ibtalawa in Allah na so mutane jaraba su yi wa man sabara falahu sabaru wanda ya hankuri a bashi sakamakon masu hankuri wa man jaza'a falahu al wanda ya kasa hankuri a bashi sakamakon wanda ba su da hankuri saboda haka in Allah ya jarraba ku ku yi hankali ku yi abin da ya tsanci saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bashir sabiri kai bishara ga bayan Allah masu hankali alladina idza asabatu alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to asabirina wa inda Allah yake ayi mu bishara kun gani Allah ya ambaci jaraba kuma ya ce a yi bishara abinda aka ce ma bishara wato ba mutum labari da abin alheri Allah ya ce to a yi bishara ga masu hankali kowa Allah ya jarraba ya yi hankali Allah na mai bishara nan gaba za a kawo mai abin nan da aka anshe ko wanda ya dara shi amma ne bai faɗi wata saboda haka matasa ku basa wanda Allah ya jarraba ya hana mai mata duk abokai ne sun kai aure ya hana mai mata kuma ya hana mai abin da zai gina su yawa ya hankuli ka ce kai ta zalla kai ita ita ya baki ka dawo ka lalace ka mai da kanka lalatacce ka dora aski rabin kanka ka bar gashi ke kai wai kai don a san ba mutumin kirki kake ba wai ta kai na ka kadi ba baka samu abin aure ba sai na askin gana ɗaya iska wanda ko sojoji sun ka gama shi sai su ce sai ainihin aski kuma su aza mai kuɗi masu yawa su ce ba ma aski to kakka zanna ya irin waɗannan miyagun yara kakka zanna su ke ya hankuri sai zuwa ibada allah ya ce a yi bishara ga masu hankuri akwai alheri ta. allah dina ila a sa wata musibatun wayan da musiba ta same su kalu sai su lura cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda wani abu ya kucci ma wanda ya kucci ko wanda wani abu ya same wanda bai kucci shi na musiba ta sa to ya rika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yake to ga wani ƙari ko ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ulaika alaihim salawatun min rabbihim wadanda suna da salatoci daga Allah ubangiji su wa nunun ra'abati wa rahma suna da fannoni tausayi wa rahma alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa wada'ika wani hulmota duna waɗanda zuwa shi ne yan wa musulmi ko san karatun namu ba mu fara shi da wuri ba saboda haka nan za mu tsaya in sha Allah Allah ya taimake mu da mu da ku Allah shi mana walillahi وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والارض كما da gaibin sama da gaibin ƙasa don na Allah saboda haka komi da komi da muke aikatawa da koye da wanda muka aikatawa a bayyane duka Allah ya sani mu tuba gare mu roƙai gafara mu tuba gare mu roƙai gafara gaibin wa ilayhi yurja'u al-amru kullu kuma zuwa ga Allah aka mai da al'amari duka al'amarin kowa da kowa duka bayan Allah al'amari ne ne to wurin Allah aka mai da al'amari duka ba gudu bauta mai halin da kake kada ka yi wasa da bautar Allah wa a alai kuma ka dogara ga Allah uwaye su ba dogara ga ɗiyan ko ɗiyan dore an ka dogara gare su sai an ji koya wani ɗiyan saboda haka ku bar dogaro ga ɗayan ku kuna aza masa da zuwa ko kuma ɗaya ku bar dogara da uwaye kuma uwayen dorikan sun ɗauki duk lalurar ɗayan na yanzu ma sun ɗauki ɗayan su a gwagwadon wanda ya kamata in banda da irin yan guda guda nan masu tawawa garka suna cikin abin da sun kafa su kan ba su ɗauki ɗayan su ba to kada ku dogara ga kowa ku dogara ga Allah ku daya ku dogara ga Allah ku uwaye ku dogara ga Allah kar ku dogara ga 'yan siyasa kar ku dogara ga masu kuɗi kar ku dogara ga uwaye kar ku dogara ga daya ku dogara ga Allah kar dogara ga wani ya gama yawo amma wanda ya dogara ga Allah ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe saboda haka fa abudu gogawa Allah shi ka kai wa tawakkal alai ka dogara ga yayi kuma wa ma rabbuka bi ghafila amma ta'maluna Allah wa man yashkuru wa kana ga abin da kuke aikatawa Allah roƙon ka da kuma yi kamar suna ka gafarta wa ne ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoron ka ka ƙara mana ibada ka ka ƙara mana shalati ka raba mana sabon ka ka raba mana sha'awa ka warkar da mu daga ciwo kowane ka kare mu daga sharrin makiya da ma'aka ka kare mu daga sharrin shedan ka kare mu daga sharrin kuta ka samu yi karshe mu kyau ka za a sinna Assalamu alaikum wa rahmatullahi